Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Isu Muhammadu na daga cikin waɗanda suka kammala yakin zaɓe da taron gangami a nan birnin Yamai. Saboda haka magoya bayan shugaban mai ci suka hallara a filin kwallon kafa Stade General sai Kunce domin cashewa da kaɗe-kaɗe. daga misali isu muhammadu mai neman wa'adin mulki na biyu a fafatawar da zai yi da 'yan takara kimanin goma sha hudu ya kara jaddada gurin lashe zaben na 21 ga wata tun a zagayen farko mu 'yan takara goma sha biyar ne kowa daidai ne za a yi tallar siyasar shi amma kun sa ka ce in mutum ya ce zai baka riga to ka dubi ta wuyar shi to ni ga rigar da wuya na aiki na shekara biyar da makasar nan ba ni da shakkun komi in Allah yarda wannan taron naku babbar shaida ce da ku mutanen Yame kuna cikin shiri 21 ga wannan fata abin da za mu yi in Allah yarda shine ‘yan ku kawo. Sai dai babbar jam'iyyar adawa MNC da nasara wace ɗan takararta sainin Umaru ke rufe nasa gangamin a yau Juma'a a birnin Maraɓi na cewa zuwa zagaye na biyu a wannan zaɓe ba makawa. Tambura Isufu shine sakataren watsa labaran jam'iyyar. Duk nyamai ai militan ɗinmu ne, mun sani ai. Kuɗi suka bada wannan duka ƙarya ne su samu su su ce za su yi wani magudi kuma su yi gwada eh, mutane cikin stad kuma su ke suna da jam'iyyar arba'in kuma in ka shiga cikin gari ko ina drapon su ne suna suna nan ga eh, eh, eh, eh, eh kashe kuɗin talakawa bisa kan ƙarya. duk wannan ƙarya ne ba su da kowa shugaban yana maganar kamar akwai ayyuka da dama da yayi a fannoni da dama kiwon lahiya ilimi turwazan da da zai zo shekara biyar kenan ai akwai abin da yake zai yi abin da yana cikin littahe yake ga program ina abin da zai yi to ko guda bai yi ba abin da bai ke zai yi ba shine yayi wannan aiki na échangeur wannan dai rompoint point cikin yamai eh, wajaje maradi doso wannan na sata ne ni injiniya ne na gine-gine ina kwatanta muku wanga echanger na fari kudin shi miliyar biyu ne suka ce sun kashe miliyar goma sha bakwai yayin da dan takarar mpn kishin kasa ke shirya nasa gangamin kammala kamfe a yammacin yau a babban filin kwallon kafa na yamai rahotanni sun ce dan takarar mnrd hankuri muhammad usman na kammalawa a damagaram kamar yadda sauran takwarorinsa ke rufewa a jihohin da za su yi zaɓe. yakin zaben na bana na kammala ne a wani lokacin da 'yan adawa suka ba da sanarwar shigar da karar hukumar zaɓe seni a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa bisa zarginta da taka doka saboda amincewa yin zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin ɗan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger